أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والحاملات وقرا والجاريات أمرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع wato suratu zariyatu makiya wannan sura ta sauka maka suratu zariya iya sattuna aya 原来还有一个事情，王某二的一起的皮肤偶尔痒痒，眼红红的，皮肤还有就是胳膊上的红红的。他说：“应该冷了，因为他说应该冷了，没有事。”他说：“因为那个太阳，他那个太阳晒的，他那个我我准备我们，他早上出去。” kuma wani ne bismillahi da rahim wazari ya ce yana rantsuwa da iska ai aliyahu wato wa iska wanda take abin da nan tana koro abin nan kura daban-daban wato abin da na tabaru a abin da asura wa wato tana sheke kura da kuma waninta zarwa shekewa masar wai kado abin da sosai zarya a tadaruhu wato tadaru a turawa ko kuma tadari tadari wato zarya ai tabako su tana dubowa da iska haka da wawa ta shi ko da wannan ita mai dubowa irin haka Allah yana rantsuwa da ita saboda dalilin da a cikin da kuma sabani ne. Alhamdulillah Allah yana rantsuwa da abin nan a giragizai a halilatu giragizai masu ɗaukowa ruwa da aminin ma a wajen ke ruwa shi girgizan da ya kama sosai amma bai ɗauko ruwa ba ba ya da muhimmanci shi yasa ba a rabuwa da su don bai da muhimmanci amma wanda ka ɗauko ruwa ya bai wa mutane shi a ga muhimmanci ai a sahabu ta hamilul ma a girgizewa da take ɗauko ruwa wukira da nauyi kwarai ai fitilar da nauyi mafa'ul alhamilat aljariyati ina rantsuwa da jirage masu gudana ai asubuna tajri jirage wanda suke gudana a lawajin al'amari duka da sura ta sauki ai fi sabulatin da sauki wato yusa markas mazdara zuwa da al'ada ai mai sarrafa wato wadda an ya sauki ta wannan abin da wannan jirgin tana an hore ta ga yadda mutane ke so sai su ba sai su ga tsarin da suke so da mukasta ma ce amma ina rantsuwa da malarakun masu rarraba al'amari ai an jariya wa ai an mala'ika mala'iku da kasu da arzaka wal amdar mala'iku wanda Allah ya ba wannan aiki su aiki su raba a cikin jama'a gari a kai kaza gari kaza akwai kaza kasa kaza akwai kaza su an mukaddima da amara wato suna rarraba al'amuran da Allah ya ko Allah ya yi hukunci su masana sirrin hukuncin Allah na ya sanar da su to in suka sauko da kayan kowa na ganin kayan bai san wanda za a yi da su ba amma dai an kawo su shi a su waɗannan malaiku suna amfani da aikin da aka ba su sai su rika rarrabawa wa'annan ɗan kaɗan da aka su yi kaza wa'annan masu yawan da aka yi su yi kaza haka dai to wa'annan malaiku Allah yana rantsuwa da su wayanda ke rarraba arziki da kuma ruwan sama kai na alamun bayan al-ibad wal bilad tsakanin bayi da kuma tsakanin garuruwa inna ma to a duniya dama abinda aka yi muku ما مصدريا وما في سفر إنما إنما يجب ما مصدريا أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادقه كل على قول عند الله هي نفاش القيامة ومن سوى الفتياء لا من الوعد الصادق عن قولنا نجزيا وإن الدين وإن الدين لا راكع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من فت قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساحون sakamako wato za a wato sakamakon da za a bayar ranar kiyama da jama'a ba ne misali bayan an yi misali ko sai an gama misali mutanen kwarai za a ba su sakamakon su shi ne mutanen da ba na kwarai ba za a ba su sakamakon su zuwa wuta ya ce wannan sakamako da wani ya samu kawai shekara zai auku babu makawa ta yawa. wasu ma idan ce mako ina rantsuwa da sama amma zuciya abin da hagu ku hanyoyi don ka. wa taɓayinka wa turiki ya ce ai sa da bata turki na rantsi da sama amma zuciya hanyoyi ita sama tana da hanyoyi wato daban-daban waɗanda na abubuwa daban-daban a cikinta Ya a da ga halittarsa ga turkin shirramin kamar yadda kuka sa hanyoyi cikin rai to haka nan abin da hanyoyi suke tsufa illa dai ilimi na wanda ya karanto yadda ya ka gane wata hanya cikin hanyoyin sama sai ya gane wanda bai karanto ba kuma ba zai gane ba ce ne saboda haka mina a turku almuwasala cikin abin nan da hanyoyin da a cikin sama akwai hanyoyin sadarwa al'akabariya hanyoyin watsa labarai duka yi daga sama ne ba ku wata zariya da na rediyo a sautiya na sauti wal marhiya da na talabijin wanda ake kallo da ido ko bai da dalika da wani wani don hanyoyi na ba a cikin sama illa ne wanda ya san hanyoyi to shi ka gane su wanda bai yi karatun su ba bai gane su don ba bayyane suke ba kusan akwai ilimin da an bayyana inda halala bayyana wa inda ma'ama bayyana amma wa bayyana kuma umurun mushtabihatu la an ma kafiru min al-nas tsakanin manyan halal da kowa ya sani da manyan haram to akwai wasu al'amura da suke su masu zuwa la ya'lamu ma la ya'lamu ma kafiru min al-nas da yawa cikin mutane ba su sanin ta wato kun san manyan mutane ba wasu karatu masu karatu 'yan kaɗan nan su ne na da sanin wa'ina a wanda ba su karatu ba su an da yawa to kasirin minin na ma a abin nan annabi ya ce ba su san wa'ina wa ka so da to wa'ina hanyoyi da sun tafiya na sadarwa da duka su wanda ya karanto su yana iya gane a nan masallacin an yi wani mala audu mai gyara a kace mala audu mai gyara wato mutumin ƙauyen sambon eh, ko da ya rika gyara amma da yake yana da ilimin wa'annan hanyoyi na sa sannan da ya haɗa da ko da ashiyar mugoki a nan da ka buɗe rediyo sai da ke ɗauki kuma yana da abin da kai rike ya haka biyu ne ana tsaye mai tambayoyi ya kyale idan shi ba ɗan boko ba ne yau da gobe na ya saba ya saba da aiki har ya gano da na hanyoyi sai ya fara ana can wajen shi da mu duk kasashen da ya tsaye ya mu ke ga duka da wa'azi ga shi lokacin ba a san wa'azi eh amma cikin gidajen mutane ya na wa'azi na kuma wa'azi mai kai ya ka kawo da kowa har yan sanda na ga sun kira shi sun kawo waje ne suna mai tamboyi yayi haka wannan wanda ya kare da su a matsayi yake najeriya ce watakila gani ya yi sun kai ne su ina su yi ba a kawo watakila saboda najeriya ce in ba ta gare ta ba a san ci gaba a su a tsaya na inda ya maimakon a kama mai ai cikin nan da shi ne gwada haka su da ya yi ta yi da hada shi ne sama da ya nan yin da ya ne ba ko wani tsawo gare ta ba ya haka dubuwa suna gaba jira irin dogayen da na so shi ka ce aka jira ta amma a oke kuma oke har birnin wani birnin na lauki can gaba gida ne ko bai je ko ina ya karanta ko ce wani karfi Kuma ka hanyoyi na a cikin sama abinda dai muka roƙo ga Allah ya gafarta mu malam mai malam mai gyara Allah ya gyara ta mai ya ya Allah ya gyara ta mai Allah ya shirya da su ne ɗan izara farko a nan gari innakum ya ayyuhal kufar lalle abin ya kuka iri bi sha'anin nabi Muhammad da sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi al-Qur'an da kuma sha'anin al-Qur'ani da bi kaulin mukaddari kuna cikin magana wata an mai tsarkawa wato kila sharin wani lokaci kawai sai a ce shi manzo Allah mawaki wani lokaci a ce tsarin mutum wani lokaci a ce tsarin da wani lokaci a ce qur'ani shirin waka qur'ani shi ne qur'ani sahamatar bokanci na gani wato sai sun kawo yawan koyo sai su tsawa duk sun canza magana duk da ma abin da ka tabbata domin gudana kullum wani ne aka shi a gaske amma in dai kai kai ya ce ke canzawa da Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu yawa ba an ana karkatarwa ga shi alqur'ani ko daga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an ana karkatar da mutane daga annabi kuma ana karkatar da su daga alqur'ani ai an imani za a karkatar da mutane daga imani da alqur'ani daga imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ko wanda aka karkata shi aka aiki riba wanda aka karfafa da shi Allah ne da daga shari'a abin da na fi ilmin Allah ta'ala ga kana Allah Allah ya san ana iya karfafa da shi to ku tila fara suna Allah an ci maka da ta'ala su kaddara wa su wani wanda zannawa dai suka suna shirya mamaki da kai ya suna wata wato Allah su. ne ayi da ka dawo Allah ne maka da ta zawo kauli a musallim wanda an da magana kada ta tsaba wanda aka ce musu innakum labi qawlan mutalib to su ne tsara suna Allah da su alaji na wajen da mutum wanda suke cikin makagen su na haraka a yi ya zama da cikin yayin su wanda su yi kawuna suna masu wa abin da raka gadi nuna an amurka a nan sun rasa daga amurka Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ya nuna يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. suna wa tambaya a da tambaya ta yi cewa ya nawa madina ranan nan da kace ta lahira rawar da za a hawa mutane ta zama ko shi zai kawo ba ta mu ji ko shi zai kawo wa jawabu to an ta za a ba a jawabu an ta za a ba sai a ce ya ji mu yau mu mu ana na yi tun da duk ranar da ake yi tun da shi ga wuta A haka musu suka ce rasa duk za a tada su wuta a yi musu azaba sai ta turan nan ne a sakamako ne ayyuka nuna biya wato rasa za a yi musu azaba cikin wuta wai qala lawan hina ta'ati ana ce musu lokacin da ake musu azaba lokacin da take fadanda ne tuna ai ta'ati ko fadanda na azaba hada ta'ati wannan azabawa shine Allah ne kun da mu ta ta'ati mun wannan kuma kasance kuna da dawaci ibn azan duniya da ke za a mu ce a ce a kawo to wannan shine azaba da ake saboda haka wannan da bai yi tashi ba ba domin kiyama ta tashi azaba Allah المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين to Allah su wata subhanahu wa ta'ala yake mutu mutaqina lalle bayan Allah masu takawa wanda muka riko da Allah su subhanahu wata ala ya sa mu cikin bayan sha mutaqina lalle bayan Allah a mutu fita na jannati suna cikin gonaki a aljanna gonakin lahira ai wata ce ne gonakin lahira su ne a cikin ni da kadafin gonaki a zuwa aljanna wa kuma mu cikin da ribiya zaman kusurwa idan ba ta da ruwa sosai kun ga ba su da abin na gonar da ba su da ruwa wahala ne a gari kamar gidan da ba su da ruwa wahala ne sai ta ce wani su ta zo ruwa kun ga akwai wahala saboda haka kun ga aljanna su ta ruwa wato wa wani ne da wani da gari gida wata ke su a ka gina suna masu garba halin ne muna gari shi ya rabu da wato aqidina ma atahum rabbuhum suna masu karba ga abin da ubangiji su ya ba su da tsawa da lada ya aljanna suna shiga cikin aljanna da kokarin ruwa kuma su samu wurin su zanna ana ta kawo musu kayan daɗi suna an san ma atahum rabbuhum abinda Allah ubangiji su ya ba su da tsawa aiki inna wa kalu da zalika abinda ya kawo su aljanna sun ce kanin wannan ai abin da kuke yin janna kamar shi wasu ne da duniya suna masu yawa a cikin duniya wato wanda ka so ya shiga aljanna ibada ya fi samawa da kyau na duniya ya so ta ba da ibadan wani ba da Allah za ka yi ibada sannan Allah shi ke ibada a nan duniya ko da lafiya duk wanda zai kalla cikin ku ya yi abinci da Allah kashi zaune nake da wani wanda duk zai yi sadaka shi ya abinci da Allah kashi zaune wanda duk da ya rubuta shi ya fi ne da Allah sauran duk aikin da kuka sana alheri na fi da Allah sun gaba ga sun kasance suna yin duk abin da aka umarce su yi kuma har su yi ƙarin shi ya ce mu kyautata. mu kyautata su yi abin da ya kamata su yi sarrafa yi sai su kyautace ta da nabila kamin ta da baya kuma ba shi kaɗai ba babba abin sha'awa kanu kalilan min al فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمعروف وأبي amma ya azumi ya wuce kuma da ku da limamu za ka ja yanzu masallatai da yawa za ka ja a cikin Qur'ani masallatai da yawa a cikin azumi amma da azumi ya wuce ba ka ne an koma sauki a ko na sai ba in kuma rana ya zo to su bayan Allah ba haka ne suka yi wato suna nan suna kiyamun lailin wasu bayan Allah magabata da wata ɗaya sauka ɗaya suka ci wani wata goma sha biyu na shekara sauka goma sha biyu wasu kuma a kwana goma sha biyar suka sauki wa na kowane wata sauka biyu suke kuma mai yawa sun ɗan cikin sallah a kai wasu kuma kwana goma suke sauki wa duk wata da yawa za sauka da amma kwana biyar suka sauke wasu kwana bakwai suka sauke wasu kwana bakwai suka yi sauka daya wasu ku wato kwana uku suke saukewa to amma akwai masu karatun lada ba karatun da kuma na ta dabbari da karatun neman ta na da kuma rasu ɗaya na da goma kuma rasu ɗaya na da mu to akwai masu karatun lada wanda wani yana sauka ɗaya gari da daddare ya sauka ɗaya wani yana sauka biyu gari da daddare ya sauka biyu karatu na neman lada wannan wurin mun karanta shi da kada ku yi mamaki kowa ya rika Allah sosai Allah ya rika shi in Allah ya ci kai da Allah Allah ya rika ta abin da Allah ya ce ya sauka maka su nan wurin da karanta muku nawa wani ce yace ga rajulu malamin mu ce a samu jaki ne gida a daura mai su kamar a daura su ya sauka su ce kuma wallahi kira'a mai kyau babu gudu cikinta. babu abin nan duk wani abin da aka mutu da kira'a kira'a mai kyau kamar a gama daura su jaki ne ya sauka su kamar wanga yana iya sauka ɗari yi wanga yana iya sauka ɗari gari kanka ce bai yi ce bai yiwa gare ka Allah na da bayi ne kuma abin da aka sanani ya sauƙaƙa musu shi to ku ko sai ga azumi kuka yi to ku yi ga azumi kun kyauta da kyau kun girmama azumi ga da azumi kun ayyuka alheri to amma sauran kwanaki su ba ku girmama ku mu ma sauran kwanaki amma kun girma kun da kyau wannan yana da kyau yana da kyau ku rika yin kiyamun lailin nan da kuke ga azumi abu na mai kyau girman watan ramadan duk wanda ka girman watan ramadan Allah zai gama sa duk wanda ka harrama watan ramadan Allah zai gama sa ko da ko menene na ibada ya kai yawa girman watan ramadan Allah zai gama sa to amma dai ku bar tsayawa ga watan ramadan kawai ku ci gaba da yi ko ramadan ya wuce haka na annabi kai sallallahu alaihi wasallam kanu qalilan min al-layli ma azum su wannan gaban Allah kadan da suke kwana da dare ayyana mu suke yin kwana wa ma za'ikatu wa fi abinda ma ya jawo abin da lita a da filla don karanta daren da suka yi kwana wa su bai da yawa wa ya jawo na samun kana wa kalilan garbo wato zaman garbo zaman sai muna yi zamani ya fiye min allai suna kwana cikin ɗan zamani kaɗan da na gani wai sallu na asarau kuma suna sallah a yawa wato man yawan dare su sallah ke ko gani misali yanzu abin da na rana suna faduwa a wajajen kare bakwai da wajen minti biyu misali rana take faduwa to tun daga sannan wadare ya shigo inda wasu sun sallan buɗe baki su kai sun gama buɗe baki wurin sallan magarba da suka kai sallan magarba sun yi rawar gida sun yi da sai a abincin buɗe baki sun ɗan 'yan ɗan nabilolin da sun samu dama an ji sun koma masallaci don sallar isha'i bayan sallar isha'i an ƙare a yi ashirin kusurwa in kuka ci ba cikin awoyin dare sun ɗibi abubuwa da yawa ba. sannan daga can sun ka tazo ila in garin su ana tafsiri ran aka sun ka zo wajen tafsiri an ka tashi wajen abin nan sha a biyu saura ran sha a ɗaya da wani abu an ka tashi sun ka tashi sun ka isa gida to daga faduwar rana ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe goma sha ɗaya kun ga wajen awa hudu wajen awa hudu ke sai dai yadda ya kwanta sai ya tana wayewa ƙarfe biyar har yi biyar sa ya kawayewa sauran in yi da, kala sa ya kawayewa daga ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe biyar hawa goma sha biyu ke hawa goma sha biyu ke nan da dare to da buga shi daga ƙarfe bakwai ya kawo da wajen sha ɗai ko kuma ya ma kai sha biyu kamar shiga kwana ko da wannan sa ya kai ba a yi kuma nuna da ayyuka masu kyau kun ga yawa da fashi awa awa na awa da ya kwashe to ya so ya dan kwanta an ka jima ya tashi wajajen karye ko kuma uku da wani abu ya tashi wajen uku da wani abu kamin karye wani lokacin saurayi ya san samu na abu in ka haɗa ka ba shi awa bakwai cikin awa goma sha biyu wani yawa awa bakwai da awa biyar awa bakwai sun ka yawa kun ga kana kalilin min daidai ma ya yawa kun ke nan ya yi kwana cikin dare na lokaci wanda bai kwana ba ya yawa to shi na asali ne ba wai ah, wani abu na asali ne ba wanda mai yawan mutane suna samun wannan daraja ya azumi sai dai ya azumi ya wuce amma dai ga azumi mai yawan mutane na samun daraja yake saboda haka wai salluna a kasar suna kalla mai yawa kai wa huwa tafsirul lil wannan fassara ne ga insani da yake da a su wayannan mutane kanu kalilan hmm? kanu kawla zalika musulmi wato sun kasance kanu kawla zalika musulmi sun kasance suna kyauta a samuwa to wannan fassara kyautatawan na ya kai kanun kalilu da min min da na haka shi na fassara abin da an ce mu kyautatawan nan wuri kuntu ya ce ni ce wa mana ga makamsu salawatin fi al-masjid wanda ke da salloli biyar a masallacin ma'a jama'a tare da liman kullum kullum baya bari sai an yi kabara an yi raka a ɗaya sannan ya da da balle abin nan masu sallar munafukai wa'anda sai an gama su kawo su kawo zuwa yin sallah bayan an gama masu sallar munafukai ba su ba wanda bai ka wa kullum da shi aka ta da sallah yana rage yana rage shi ko yana tawowa ta da liman da shi ya tsawara shi aka ta ya sallolin ya yi kullum yau ba huwa da mutum shi ma mai kyau dawa ne kuma ko kalilan min al-layl ma yahdu kuma ya yi kwana dan kadan cikin dare yi kwana dan kadan cikin dare domin abin da yasa yake ya yi kwana dan kadan cikin dare duk wanda ya tsare ibada ce da kyau to da izina Allah ko zai kasu da kasu ba ko wani tsare ibada ce da kyau Allah zai yi wannan Allah ya taimake mu sannan bayan kin sallah da daddare can wajajen ah, ah, da sun ka gama sahur ba sallah suka gama sa ba sun ka gama sahur wa bada kari lokacin sahur ko ya saka jiro da su istighfarin suke shi? in lokacin sahur yayi to istighfarin suke yi saboda haka da kun yi sahur kun ka kari to ku kama istighfari shi ake yi يقولون اللهم اغفر لنا سنة يا الله ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana wannan shine abin da suke kai lokacin sahur ku yi ibada ku yi salloli amma lokacin tsawon addu'a a ƙasa lokacin tsawon gaskiya lokacin tsawon sannan na Allah yanzu da rabbuna ila sama'i dunyari ne ya fada su su ne da akhir sai kulu man ya da wani fa ta dubura man ya daga dole ne fa ta dubura man ya sa'ala min ko ya wato Allah yana saukowa saman duniya yana cewa ina mai kira na ya anta ina mai roƙo na in bashi ina mai neman gawara in gawara ta mai to wannan lokaci in an ka gama sauran addu'a a san mutum shi sai ya yi ba shi addu'a da irin wa'anda su aka ce mutum ya nemo ya yi tsayawaita ko kana daidaita tar da Allah ka cewa ina mai neman gawara ka ce kana Allahumma gabirli Allahumma gabirli ina mai neman gawara in gawara ta sai ya ji ka sai ke na gawara ina mai abin da manyan saloni wata roƙo na kai kusan nan kana nan kana roƙon wasu 'yan harkoki kamar kai matashi kana roƙon Allah ya baka eh, da ya baka taimako kai mata kana cikin addu'a nan sai Allah ya ce ina mai roƙo ba shi sai ga kawai sai kaga dai Allah ya buɗa ma wata hanya da tsayi da wasu hanyoyin alheri don ba kuɗi ya ka dunkula ya ce ma a cikin ba hanyoyin da ya ka buɗe ma sai kaga kana ta samun kuɗi yadda yadda ka saba yadda yadda ka saba sai ka kana ta zamu kuma ta hanyar da ya halitta ba to haka dai har a samu abin da ake so haka da dare a yi sallah lokacin sahur ya amsa gama sahur a yi ta istighfari wasu sai su zo qur'ani su ake ci ta karatu abuna mai kyau amma dai in ka kai abin da Allah ya sa kada ya yi karatun qur'ani abuna mai kyau amma sai istighfarin da shi

amma in ya kawo ya asali wurin da ake Allah ya fiye su wa bi amwalihim cikin dukiyoyin su kuma hakkun akwai hakki haƙƙi lisa'il ga wanda ya roka wal ma'amuni da wanda ya haramta ba ne kun san mutane kashi biyu suke akwai wanda in bai da Kuma yana da yadda abin da ya kaso ga wani yana iya roƙo akwai wanda kuma zuwa dalilin da suke ci wani kaɗan taimaka min da amurka ya fi gane shi buɗe yanzu yanzu saboda yawa da yau ka abincin da na Allah ya ce wannan da bai roƙo shi ma a bashi wanda ya roƙa a bashi wanda bai roƙa ba shi ma a bashi a nuna afirka. mai kana kai ne Allah ne la ya kama wanda bai roƙo ne da afir saboda samun kai wato mutane daban-daban akwai mutane kirki kwarai haka waɗanda an zaɓa su kan ko mutuwa za su yi ba su sai su kowane ya kaje wa bai ciyawa ne akwai ɗan saura abincin nan ka kare ya ga tayo ya kwano ce akwai ɗan saura abincin nan ba zai ce ba kuma yana da buƙatar abinci amma in ka bashi yana so amma dai ya roƙe ka ya zubar da ruwan idanu ya gare ka kai ka sai dai shi ka hakuri da yunwa a matsayin da ya samu to shi ma dai in an ka gane shi to shi ma sai a tsinci in an ka gane shi shi ne abin da suratul bakara sai ta ɗan yawa Allah ya taimake mu shi mana gabuwa wabil wabil وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون wato Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma wa fil abin da ga ƙasa wato ga aya kuma a cikin ƙasa min al-jibali na duwatsu wal bihari da gulabi wal ashjari da itaci wal tumari da iyan itaci wal nabati da tsirin ƙasa wa da hada wani ta wannan ga duk ayatun duk ayoyi na da ke da akwai Allah wanda ya halicce su wanda ayoyi ne alamomi na wanda ka nuna akwai Allah wanda ya ci ai da dalala ayoyi na masu nuni ala kudratin layi da kudrar Allah su da hannu wata ta'ala wa wahdaniyati da kuma abin da nan kadaita amma duka da muke ne daga masu imani na hakika wa biya musu da kawunan ku kuma wato da abin da ya shahi kawunan shi ma aya akwai ayoyi aidan kuma wato min badai ya kalkiku na yadda Allah ya fara halitta ku ila mun ta hawa daga lokacin da ya fara halitta ku zuwa ƙarshen halitta wato yadda mutum ke farawa daga mani ya koma abin nan jini ya koma toka ya zama kashi sannan a haɗa shi ya zama mutum wannan ma ga waɗannan kashe-kashen na halittar mutum akwai ayoyi wato min bada ya kalli kuntum da farko a da ku da mun ta ma zuwa ƙarshen halitta wa abin nan wa ma bi tarkibi kallikun da abin da ke cikin tsarin halitta ku mina ajaib na abin na abubuwan mamaki kun gani allam su bile in mutum na an ka kawo mai yaji ya sayi yana so ya ji yadin nan mai kyau na ko mara kyau wannan su ne da hannu ya fitawa da kyau na ko mara kyau to ai da hannu da kawa da Allah ya yi yasa bai ta kawa ba me yasa bai sa baki ba domin kima ce ta Allah waɗanda ba wurin su na da hannu aka shawa wal basari da kuma abin nan ne wato abin na suku ga kallo ya ana so a yi kallo da inda suku abin su suku kallo ya wadan walbakar da gani wadan da hawa hawaye da la'ayin suku ga gani idan mutum ya ci daɗi sosai ya yi hawa hawaye da sai hawaye ne ba su yi tuwa ga baki ba su yi tuwa ga hannu da idanu suka yi yi an wannan hikima ce wa shammi wal makar shakawa ya aka kawo turare ta kana so ka ji turaren nan mai kamshi na wanda hanci za ka shakawa wal makar ma jira ya ana so a ka a ceto ta ta zo ga hanci aka yi ne ta kai ta fito da al'adu wal kalam wal zauki wal ta'ani wal riki wal akali wa shirku bil hannu shi ko magana Allah da yake masu gabaki ya sanya ɗanɗano zauki wato ɗanɗano gabaki yake wa amu shi ma da'amu ɗanɗana daɗin abinci shi ma gabaki yake bari ku miyau gabaki wani akali wa shirku da ci abinci da can sha abinci sha wanda bai wani ke saboda haka idan ka kace wanka sai ruwa suka kunci ba suka shiga cikin nan kwace ka ci abinci da ke zuwa ga kiwo dan ba a ci abinci da kunne an ci abinci da kunne ko wanda a cin mai ke zuba ko ruwa na ya shaga ga kunne da ne akwai ne akwai dani saboda haka abu na bayyawa duk shi kana mutum ba ka da ya ce ni yau ga kunya zan ci abinci ko ya ce ga iska da ya zuba ya zuba yajin ga ijiya yajin ya zuba shi ga ijiya magawa da zai kun gani shi sai ɗaya da baki to abincin da aka ci ga baki ya kare azumi da kowa da kowa da gangan a ce gani komin ranar tonu Allah azumin ga yayi wahala ya ba ba na zo na ko ka ce ba ne ba a wata nan guda Allah abin ta zo ga ya zahiya abu da kashe ya abin ta ka daga ba ki malamai ba wa. ko da ko da lura ta kama yawa ta kaci a kai za ka mutu a ji duro sai dai a yi ma wani rangwamen da za a yi ma amma dai azumin ka babu shi amma idan ruwa sun ka shiga ma ka kunyi ko kuma wani magani na an kace ga kunya a raka shi an kasa sai ka ji daji ne ko zai ne ya zo da yawa jiki mai yawan malamai ya zo ka ke bari mai yawan malamai azumin ka bai kare amma da mazawa malikiya ka kare za ka rasa amma mafi yawan malamai bai kai saboda haka ci abinci ke gaba wasan wannan da saurari da kwana في الأذن يقول سجود a على أذانهم بالكار سنين عددا سبرا كفانا بكل شيء والشعر في موازنه gashin shi ko yana can wurare barga ido wa riyu da da tusa nuna zuguri turgura su kai zuwa wal bawl wal mani wal manzil wal wadi wal ayn da boli da mani da wani da haila nuna kowani duk da fasa da wasu wato waje da ke wani farko bai na zakari wal unta abinda a bambanci ga halitta Allah tsakanin namiji da mace abinda a bambanci na bayyane wato fi abin na wal barko bai na zakari wal unta sadai wal farin da nono da farin mace tana da nono tana da fari bambanci su ke nan da amma in ba shi ba ya wuce shi ma anna kulli zalika min ma'in kai wa rusa duk da duk da yake duk wa'anda da mutum namiji da mace duk daga ruwa guda an kai su ruwan nan namiji namiji da mace an kai waya an kai su wa min abin waye kuma daga uba guda wa ummin wahida da ruwa guda an ta hada an kai su amma kuma ga shi halitta su ta babban saboda hukumar Allah da iko wa bi ikhtilafil alwani wal ashka da kuma sun sabawa launi da da kalar jiki wal maqadir da kalmi kuma ni guda an kai amma wani ba wa ne ba ko kamar wa ne goma yana iya gujewa kuma ga shi duk da ruwa guda amma ba wa ne ba yana da ƙarfin da ko kamar wane goma yana da rubuta ko ga ƙari ya bambanta kuma ga yadda ruwa ba yace abin nan wa bil azwaji wa bil arwahi wato ga rayuka wa bil badini da kamshi wato al arwahi rayuka ne gari na wato kamshi sai ka ga da guda an kai su amma wani jiki ne mai wari wani ko wari ya kai bil bali ne ka zalika to wannan na bayyana a cikin amma na koyi ma sigobi na daban-daban ka zalika na koyi ma sigobi na misalin sifatu zahira kamar wa'in sigobi na bayyana abada tufsiru abada tufsiru na zalika ba ku wa wannan ba ku tattadin nuna ne ku yi wuce a shi ala sana'a ala sana'a ku yi hujja da shi ga tabbatar da wanda ya yi wannan aiki wa kudurati da kudura su wato Allah ke nan. Wa sama irin su ku. Wa fi sama irin su ku wa ma su hado. sama wa arzikin lahu yana da wani makaranta sai wani ba kauye ya tsawo da ya zo aka ce mai malam wani na a cikin makaranta ce da sai ya ce malam yin wa'azi sai malam ya karanta mai farkon surutu zariya ce ya yi mai wa'azi ko sai mutumin ya ji daɗin wa'azin wato ya ji daɗin wa'azin da an kai mai a musamman inda ya ce inna masu a duniya da sa wannan ya shiga da ya wani sai ya ce malam ya ta kama min ya ce ya taho da ƙauye ya taho da rakumi ne da fari ne da bakatai da takobi ne amma da ya je wa'azi imani ya shiga ya ce wanga wanda a wanda aka waɗanda sigogi da kawai wala ko ban da rabon yana kai ne kuma ko da kibiya yana kare daga sharrin mashar sai ya kama kibiya ga ya ke suri guda ya kalle su ya ɗauki takobin ga ya kalle shi ya yi tsuwa ya ce ya soke da na shi ya ce mala ka kama ne in raba nama ne saraka wallahi wangar ka faɗa min ba ina da abun ne ka kai ba ta ina da kibiya ko ina da abin nan mala ya ce hankali na ya tsaya jiki na wannan makawayan da wa'azin da ya kari ne yau ne ka ji labarin makawayan ga ya mutu yau ne ka ji ban jiya ba nan sai ya ce aiki nan ya ce ina wajen hajjar a kawar sai ya ji an jari ba sai ne ya ce wannan kafin shi wannan da kai nuwa ji game da shi da shi ya kawo maka wallahi ba da rakumi ya kawo ne. kuma ya tsare shi ga sharrin su ba da kibiya ba ba da takobi ba mallan dan kara min wa'azi yace sai ni tsaya ni fara karanta mai bayan na karanta mai wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ko wa rabbis sama'i wal ard innahu la haqqun la haqqun dinna sai wata irin kyalluwa ya ce ya ce me addalili wata shirin zuwa a shi ya faɗa mana mun gani sai ya rance kuma zuwa na sun ka sa rantsuwa ya wata irin kyalluwa sai ya bayo shi irin sunan inda aka yi saboda saba imani malam ya ce ni sami mutane sun ka kama min ne mai wanka ni kashi kaba ne ne ni kai ne kala ni kashi kaba imani kenan ba kauyen daji na ya faru ne ba Allah yake hankali na wallahi ya tashi na madan bakar da abin da ya kai ne to saboda kun gani ko da wa'azi za ka yi in dai ba kamar karatu na ya kama a wani ka sai kawai ka san yana abin da ka kauyawa imani su ba na jirgi na Shin shi mutanen gani imani sun yi su saurin gangantawa kar ta dora shi ga abin da zai da kari ne su shi da wahala a kauye wani ya sai bai dawo ina ba kauye na dawowa ya kashe yaka shigowa ko ko kace birni yaka shiga gaba ne amma in dai daji ne yake ke. na yadda na yadda shi yasa da annabi ya same su nan da ya gama da kasa da ya same su wani doyawa sun kabi shi sun kai sun yi wani ba kawai guda suna ne abu da rawani gare ni yasa rawanin na eh, ya annabi aikai yasa sai annabi ya kire kar halaka ɗaya mutane ka je a hankali kar halaka don iya ya ɗaura rawanin nan saboda tsaba imani a kawai na Iya ya ɗaura rawanin nan rawani gare shi a rawani na in ya tashi cikin da wahala ta fita ta kai saboda ka ba kawai wato number one na inda ana magana yadda da wani number one Allah ya taimaki kawayawa ya gafarta Allah ya taimaki kawayawa ya gafarta Allah ya ƙara abin nan da ɗaukaka da kuma Allah ya kare kare daji ya da dama a yi noma da kyawu duk wanda ya da cikin daji Allah ya kusan da ita duk wani tashin hankali da a cikin daji Allah ya kusa da shi Allah ya taimaka kawayawa ya ba da sa'ar noma a yi noma da kyau kuma ya ba da nazara kuma ya sa a rika tsare a lokacin noma. Abin sama ya rika cikin sama arzikin kudin. ai almadar wato ruwa almusallu ba ba nabatu wanda shi a sanadi ya ce ruwa da tsiri Allah biyo wa rikin wanda eh, tsirin shi ya arziki wa ma zo a nuna mina ma'abida abinda aka yi muku alkawari na makoma wasu wabi na lada da wanda ya aiki a jeri wanda ka da azaba ga wanda ya aiki da ba na kwarai ba ai makatu wa zalika fi sama duk wannan an rubuta ya a cikin ba ko rabbi samai wa radi na rantse da ubangiji sama da kasa innahu ai ma to aduna bi abin da aka muku alƙawari da shi da hafa na rantse da Allah gaskiya ne kuma gaskiya sai tabbata gaskiya ce musulma annabin ta zuku amma wanda kun ka ga magana ku gaskiya ta ga kuna magana da juna to haka na alƙawarin ne yake gaskiya dan da kuna abin da mithla amma annakum wato bi fatai Allah fi mithla wato lamun mithla murashaba abin nan ma'ama wato alma'ana mithlan nufi kamar wanda suka yi magana kun san magana ko ya amci kana magana ba ka shakka kana magana don ka ga kana kana to haka nan kada ku shakka wato abin da kan ku shakka ah, abin da Allah ya faɗa su da Allah wa ta'ala cewa arzikin ku na nan a cikin kan ku shakka wani ya hakika ne ga hakika ne sai yin in magana nan da ya ce a wuri wata rurar su dole ya hanko kuma kun san da rurar da ka sa magana da zo da wuri wa kure a birrafu wato mitili amma ba mitila kamar da ya a ni su ke ba ya zama su ba su ba wa ma abin nan mazira ma annabu wato mazira kama annahu la shakka lakum fi annakum tadbirun amma wanda yake babu shakka a gare ku ku kuna magana to yan bagi Allah ta shakku bi a kikati ya kamata kada ku shakka da hakika na alƙawarin Allah wala ne martani zai sai ibn martani ya ce anna rajulan ja wato wani mutum saboda imani da wannan aya ba duk kama ya rizku ma wa masu wani mutum ya ji yunwa bi makanin wani wuri daji mai nisa da وليس فيه شيء babu komi na abinci da za a iya samun daji. sai ga shi ya ji yunwa saboda imani ne da magana Allah abin nan kowa rasa wa bis sama'i rizqu kuma masu a saboda imani ne da wannan za fasala sai ce Allahumma rizqa alladhi wa akali Allah ka ɗan yan min wani abu cikin arzikin da kai na alƙawarin sa. Kashe da sai dai ya koke na gashi. kun ga alkawarin nan gaskiya ne da ya ambace shi sai dai ya biya ko shi ta shabiya waro ya man gaira da hannu kuma an wani mu cewa ba abinci an ka kawo mai yanci ba wala sharabin ba abin sha aka ba shi ba Allah aka kawai ya kusa da shi wa ana bin sayyidi na kudu ne radiyallahu anhu ta Abu Sa'id ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce law anna ahadakum qarra bi rizqi ba ce ɗayan ku ya gudu daga arziki ne ladda da arziki nan nashi ya zo shi kama ya taɓa wa a mawar mawar da zuwa a sanar da wa ta alabi ta alabi ya rufe shi da arziki kun ga yadda duk inda ɗayan ku ya ce sai ya mutu to haka nan ya an shi mai kuɗi duk inda ya zaga ya mutu ya ya ya an rubuta zai samu naira goma a ranar asibiti da ta yi ƙarye takwas ba in ma ya ga dama ya shige kwana ya kai shi da kwana sai Allah ya kawo miliyar na goma wurin kwana yana da shi saboda haka alkawarin Allah gaskiya ne abin da zai yi alkawarin gaskiya ne Allah ya kai shi mai kara mana Allah ta ka ألا تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Allah ya amince ta shi da su shi suka kuna kira da shi, don su zama abin lura da su da albari kuma a kusa hankali. Allah ya halatta ta, ta zaɓi yin da shi suka zawa a cikin sana'a Allah a magana da wani bi ma'ana kan wato kada a daka hadisu da yake ibrahim lalle hakika labarin bakin ibrahim ya zama a mutane wanda ake karrabawa wawan su mala'iku mala'ikuna wawan mala'ikatu su mala'ikuna da tana ashara su goma sha biyu hau ashara ko su goma hau talata ko su ciki malamai suna sassafawa haka inda ba su da hadisi ƙarfi wanda ya tabbatar da yawan mutane kowa bi shi yi aji, shi yasa kun da sun saba da yawa amma dai bakin sun zo kamar da Qur'ani ya wada sai dai yawan na samu sassabawa kamar shi mina wani jibiru a nan islam sun da akwai mala'ika jibiru da nan islam sun ka kawo ma ibrahim a nan islam sun samu ziyara wato mutanen kirki suna ziyarar mutane ke yan uwansu duk wanda an mutumin kwarai ba akwai mutanen kwarai waɗanda haka kawai sai ya kawo musu ziyara don girmamawa kamar dai wani muka karanta da su mai gidanmu yana yi muhammadu sallallahu alaihi Ba bayan ya wuce waɗannan da yake kai ma ziyara abubakar da umar suna zuwa su kai musu ziyara har nan wanda su kai ma wata goya allah ziyara wata tsohuwa ta yi ta kuka suka tambaye ta zuwan muna ya fata muke da ta ce a ga ku uku kuke zuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau ga ku biyu shi yana kasa shi ne kawo kuka da na gane ku sai na tuna da shi to al'ada ce mutanen kirki na kai ziyara ga mutanen kirki na to abin nan waɗanda sun kawo mai ziyara idan abin nan darbun jihar da zai wato lokacin da zaka duhu a abin nan alai lokacin da sun ka shigo wani ne shi a nan yana ya harkoki ne sai sun ka shigo wani ne fa qalu salama sai sun ka mai sallama sun kwalo wannan kalma salama ya zai lafaza bin nasabi wannan lafazi nasaba salama qala salamun shi ko da zai mai zuwa musu ya ce mu salamun ya an ce salamun ma'anarsa salamun alaikum shi ne ma'ana birratu kun ga fasara mu ba sanin min salati ne sallama ce ta kara sallama su kyau su sallama su wato ba ta da rafa na kuba gare ta shi ko sallama ce da da rafa a take izil qawlu minhum abinna izil maqulu minhum al-lafz al-mufrad da su abinda suka wada lafazin mufrad suka ambata wa minhu abinna jumlatu fi mahallin nasabi to sai da sun kai mai sallama shi ma sai ce salamun alaikum qaumun munkaru salamun alaikum mutane duka ban san ku ba kuma kowane mutum da kun ka gani ba yana jin tsoro in ya ga abin da bai ba amma abin da a bambancin mu da annabawa tsoro bai hana su tsoron makamuki bai hana su abin da khaliqu da bari ya tsoro su bambancin mu da su ke ba tsoro an ba su ba suna jin tsoron abin da ya karfin su Ibrahim ya ji tsoro can wata tura inna minkum wajidun ku ba mun ji tsoron ha ya yi koyo har ya ga fito ya ce mun ji tsoron ha can cikin wata sura ta aujata minhum ba. ya koya tsoro cikin zuciya kokari ya taimaka musu ya kawo musu abinci yana da warwaya yana yi yana da warwaya har sun ka gane kalu la taqam suka ce mai kake so mu a aiko mu to kun abin da ya karhi ne ya ji tsoro bai yi laifi ba kun abin da ya karhi ne ya ji tsoro bai yi laifi illa da shi Ibrahim yaro na matashi kowa da wanda Allah shi kuma ya ji tsoro bai sheka sai dai ya rika yi yana dan waiwayawa bai sake jiki amma bai sheka ba kamar annabi Musa na ba shi annabi Musa kan ya ji tsoro kai ko da kaka ji ba ko ka ji ba ka ce mai Allah ya taimake mu ya shigar da mu aljanna tare da annabawan ya Allah ya haɗa mu da aljanna tare da annabi Musa ko sa akwai tambayoyi me yasa da ya ga abin da ya kari ya kashe ka ko za akwai tambayoyi eh Allah ya hada mu aljanna tare da Ibrahim ko za akwai tambayoyi me yasa ya bari haka ta rayu yau sai ji da gani bai ka ba aka samu shi duk waɗanda tambayoyi na da buƙatar wato a masoya annabawa su samu dalilin daga annabawansu Allah shi hada mu aljanna Allah shi hada mu aljanna ce ku kawamun na kuke mutane kuke wayanda la na kun ba mu san zuwa kai ba ban gane ku ba shi su wane ne ku daga ah, mutane su ba babu alama su ga su goma su faɗo ma cikin gida baka ga alama ta hiya gare su ba baka ga alama kura ga jikin su ba baka san su ba amma ba ka tambaye su kai tambaya kai kace kai da ina kuke قال Wannan بنفسي magana duka kawo mun karu da cikin ne ya kawace ta wa huwa qawlu mubtada muqaddar ai haula'i wadanga mun munkaru aw antum mun karu ala takdiri kalam mutasil wal inkaru huna lima'arifati zati abinda abai gane ba zati su wato cikin yadda ya gane su wa min qawlihi fala fala mara aidiya wala tazilu ilayhim nakirahum wato lokal ilayhi na da ilayhi sai ga hannun su ba ta isa ga dan marakin da ya kawo musu alhijin wato na na kirahu sai ya dora ka musu fi ma jawo da ajali ga abin da sun ka tawo don shi to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya gafarta mana dukkan mu tarihin nan na annabawa da ayoyin nan na alkur'ani da muke ta karantawa Allah ya shirya mu da abin da ya kaso kuma yana yarda da shi abinda duk Allah bai so bai yarda da shi Allah ya raba mana shi mu da ko Allah ya sa mu yi kashi mai kyau Allah ya gafarta mana ya kare mu daga sharrin dare ya kare mu daga sharrin jini Allah ya shirya mana fiyan mu ya ba musu albarka inda duk suka yi ta Allah ya raka su da kai har ya kai su lahiya kuma ya dawo da su lahiya ya kare su daga sharrin hanya ya kare su daga sharrin tarwa na bisa da rakata ya kare su daga sharrin mutane da amfani da sauran halittu ya sa aljanna makon mu tare da su garin nan namu Allah ya taimake wa karamar hukuma ka damu sai a zama ya gaba na Allah ka mai shi ta kamar karamar hukumar Madina Allah ka mai shi ta kamar karamar hukumar Madina da aminci da tsaro da kwanciyar hankali da kayan daɗi da sauransu da abincin shugabanni Allah kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri

a babu wani shirin da sun kai wani gina ya kai da su shi ya sai yana wani don ba samun sun ka shi ne ya dawo gida sun ka da gida sun zuwa shi ya sai saboda haka ya bari a haka zai ranka abu Thank you. ba a ce mai kare ya kai ba da jibi a zuri ba a ce mai kare amma dai mai samu na ya haka an samu Allah amma Allah na ya kai amma ba a ce mai kare yanzu a nan gaba zai ranka su da ya gida ya ko shekara na a sai ba zai ranka su da ya goma Allah da kare ne. Ina da kare Allah wanda bai shari bai shanta ba su gari ba a shiga da hayakin taba su gari masallaci don cuta a mafi sun kowarin eh? na ba hayakin ba warin na da aka yi shi wato ya sha hata ta kai da canza mai abin da yanayin inda ya shiga yana warin to makaruni na da ya shiga da ba iya tsoro ya koma da baya in ya ya koma can bayan sa ba mai jin wari ne sai baya wanda yi da sallah su ba sun makara sai ka jin wari abinda muka karanta cikin sabbin da ara ke saboda haka shan taba kai shiga da ma masallaci haka yake wari ne yana cutarwa kamar wanda warin mai ciwo sannan da aka ce mai jarraba in ta fara wajen jiki ne na wani shi ma an ce ya tsaya wa tsakanin masallacin da bayan a lokacin da Allah ya bashi lafiya shi ma mai shan taba a kan shi kuma a farko da shan taba bai da kyau kusan na karanta muku wani mai shan taba bai ba ba bai mace ba da shan bai kuma duk kuka yi tambayoyin da kuka yi da gane misalin da ba yanzu na ba malaman nan da aka samu su wannan ba malaman yanzu illa dai wanda ya hada misalin amma da ne amma dai malaman da ya kawo a yanzu duk kokari jama'a ku bashar na sai ku kai ku bashar na ba ba ta da dawo Allah ya raba ku Allah ya raba ku wato matsalolin da muka samu da bashar na akwai malamai yan saba kai malamai yan saba suna sun fice ko an gaya mutane saba ba su da kyau to zuciya sana'a kuma sun suka shiga gida ba su sha wasu sai sun shiga gida su labi da zuciya kwani da to ya an kai wa'azi aka fi shan taba bai da ke kirkanci wacce hanyar taba ya hanyar babu ruwansu da duk tahin da an kawo saboda su yan taba kun gani ya yi kama shaƙi da muka magana ba ku gani akwai malamai yan shaƙi gari ne wanda ka ce a shaƙi mai kyau na yan shaƙi na duk abin da lokacin suna haka da kawai a cikin ba shaƙi na sai mutum ya shaƙi ya ƙone sai ka kira ta haka ana wa'azi ala haka ke bai san inda yake ba to haka nan na aka yi shi yasa eh, ya rike su ne shi yasa aka yi suna cewa ana wa'annan shaye-shaye da kuwa kokari duk irin waɗannan abubuwa ku bar su shaye-shaye bai dace da ga mutum musulmi ba shaye-shaye bai dace da mutum musulmi shi ya sa za ku ga ana ta samun matsaloli sai ka ga mutum mai da'awa amma mashayi lokacin ya hau wurin wa'azi ya ta don hankali ne bai tare da shi dole ya baruta sai in mutum ya sha hankali ne ya auku komai yana yi auku ba wai sai magana rambo ba misali ba sai magana rambo ba kusan shi rambo da harka ya aure an ka taho an ka taru ana fati an ka kawo kayan shaye-shaye sai ya ce a gwada mai amu

an ka ba shi kayan shaƙi ya shaƙa ya lahi alawai zai yi shaƙi kawai sai dogon da irin ɗatin yin sanda ya aza ga waya ya tsoho bakin hanya ya tsaya wai wai ma shi ya duka tuka sai mashin ya kaso bajet kawai ɗan kabu kabu ya ɗauko wata mace shi da ma lahi a yana tsaye ya yi shaƙi ne ya tunta ya buga mai sandar nan ga kai sai ya faɗi sai ya sauke mashi babu ruwa ne da wadu wadu sai ya sauke mashi shi mai gaya min ya ce ni ko ina kawowa ina bisa mota ya ce ni cikin kuma wallahi ya ka buge da mota ko ni za a yi ya ɗauko sanda ya buga min na aisha sanda, ya ce sai mutane na tsaye a shi wani zai gaba musu gari a basu sai sun ka zuwa a kama ni na kame shi mun ka sami mota ma a kai shi binin gari ba daga hanyar gata amma dai ba kusa ba karamar hudu ce gana ya ce mun ka sami mota mun ka binin ma a kai shi binin gari abinda uwaye ne su kafi a tsina an ka ba ni lafiya lauya ruwa ya yi shage kawai ya hauka ce wai mashin da ke da ya zo ta kayan shi mai gaya ya ce shi ya ke bugan ne bugan ne zo buge da mota kun ga gaba ido ne an kai to shi yasa ɗan mutum ya yi shaye-shaye ba ta abin da zai iya kawawa shi yasa kuwa ganin inda da kaji malami na farko ta ya shiga ya sha. ko shaƙe ya kai ko kwayoyi su mun na aka hada mai a bashi a ruwa ya sha ya ce sai shi ta faru sai ya gama ya kana dama amma dai lokacin nan bai nadama komi ya faɗi yana ya faɗi da ku nisanci abin nan ta ba sigari ba a kan kwarai da ba ku gani ya raka cewa bari in sha mai kare guda na sigari wala magani ne na mai kare guda na sa mai zan sha mai sun wartsaki jama'a ba ta samaye mashayar daga cewa haka na kan jama'a ku ji tsoron Allah kuma ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم